من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a yau juma'a biyu kenan ko har uku ga wata uku zata uku ga watan rajab a wannan shekarar ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da ashirin da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da shida miladiyya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta talatin da tara cikin wannan sura mai albarka suratu sura amma za mu koma baya kaɗan mu faro daga tata talatin da shida fama utitun min shay'in famata'ul hayati duniya wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin sura mai Allah shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ubangiji ce fama utitum min shay'in abinda duk aka baku na ko menene mulki kuɗi ya'ya mukami sarauta min shay'in kowane irin abu utitum wanda aka baku shi a nan gidan duniya famata'ul hayati duniya to kayayyaki ne na rayuwar duniya farau karau a nan suka fara kuma a nan za su kare wa ma'inda Allah abin da ke wurin Allah na lada wanda ya tanadi khairun shine mafi alkhairi wa abqa kuma shine mafi wanzuwa lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suke dogaro ga ubangiji subhanahu wata'ala abinda wannan aya take nufi kada mutum ya rudu da duniya komin yawanta komin fadinta da aka bashi ita domin ba komai bace ba abin da ya kamata dan adam ya mayar da hankali a kai lahirarsa ya zai yi gyara ta ya zai yi tattalinta duniya so ake ka ɗauke ta a matsayin wasila ba ita ce gaya ba amma lahira ita ce gaya wasila shine dukkan titin da zai kai ka wuri gaya kuma inda can ɗin kake so ka je to lahira ita ce gaya dama can kan fata duniya kuma wasila ce ababen da ke cikin ta na abinci da abin sha da sutura da gidaje da motoci mutum zai yi riko da su ne gwargwadon bukatuwar shi zuwa gare su amma kar ya mayar da su su ne kamar abin da aka halitte shi dan su dan ya neme su ko dan ya tara su lahira ce abin da ya kamata mutum ya ɗauka abin da an halitte shi dan ita wa ma inda Allah khairun wa abqa lillazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ubangiji yace wallazina yajtanibuna kaba'iral ismi su ne waɗanda suke nisantar manyan laifuka wal fawahisha da kuma alfasha na yi mana bayanin cewa da alfawahish da kaba'irar ismi duk abu ɗaya ne sai dai a cikin su ɗin a matsayinsu na kaba'irar ismi manya-manyan laifuka wani ya fi wani muni akwai abin da shari'a da hankali sun yi tarayya wajen kyamarsa ko da babu nassi na shari'a lafiyayyen hankali ma yana kyamatarsa to wannan ya zama alfasha kenan domin mummunan abu ne a hankali mummuna a shari'a akwai abin da kila in ba dan shari'a ba ba za ka gane muninsa ba to amma tun da shari'a ta yi narko a kai an yi maganar cewa akwai wuta ga wanda ya aikata shi ko Allah an ci wanda ya aikata shi to wannan abin sai ya zama kaba'ira wato babban laifi cikin laifuka duk abin da akwai haddi a kansa kamar kazafi ka ce wani yayi kaza bayan bai yi ba kaga akwai haddi a kai والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة kaga bulala tamanin kaga wannan akwai haddi wato akwai ko kuma abin da za a ce wanda ya Allah an shi kamar inda Allah madaukakin sarki ya la'anci waɗanda suke ɓoye ilimi innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun wato Allah ya la'anci waɗanda suke boye ilimi da gangan sun san gaskiya sai su boye ta don cimma wata manufa ta duniya to kaga boye wannan ilimi din da ganganci kabira ce daga cikin kaba'ir zuru duk dai abin da aka ce Allah an ce mai shi kamar manzo Allah ce la'an Allahu man zaba li ghairillah duk wanda ya yanka da sunan wani ba Allah ba to Allah ya la'ance shi kamar la'an Allahu man la'ana walidayhi duk wanda ya zagi mahaifansa to shi ma Allah ya la'ance shi la'ana Allah man awa muhdisan duk wanda ya bayar da kariya ga mabarnaci ka ba da mafaka ga mabarnaci mabarnaci ko mai aikata manyan laifuka ko mai aikata bid'a to duk waɗannan mabarnata ne to shi ma nassin hadisi yace Allah an ce shi haka yace la'ana Allah man ghayyara manar al-ard wanda ya canza kan iyakar ƙasa dan ya shiga floating dan uwansa ko filin dan uwansa ko gida ko gonar dan uwansa ya canza iyaka shi ma Allah an ce shi to kaga duk wannan suna cikin kaba'irul dhunub yajtanibuna kaba'irul ismi wal fawahisha kuma abinda ya dara wancan muni kamar yadda na faɗa abinda shari'a da hankali sun yi tarayya wajen ganin munin sa ko da yake duk abinda shari'a ta haramta to lafiyayyen hankali ma zai ga mai zai ga munin sa sai dai hankali na wani da na wani ba ɗaya bane abinda wani zai riska saboda faɗin ilimin sa to ba shine abinda wani zai riska ba shi kuma wato ainihin da hanzari والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا ما غضبوا إذا سن يفشي sakamakon wani ya musu ba daidai ba ya ga shiru sai su yi afuwa ba sa yi ramuwa dan an musu abin da ba daidai ba su sai su cije su yi hakuri shine ya gafiruna wallazina stajabu da rabbihim kuma su ne waɗanda suka ansa kiran ubangijinsu da ya kiraye su su yi imani sun ansa da ya kiraye su sai da manzansa sun amsa ya kiraye su zuwa jihadi kuma sun amsa wa aqamu salata kuma suka tsayar da sallah ta faralli da nafila suna yin ta akan lokacinta kuma bisa ga ka'idar da annabi ya bayar sallu kama ra'aytumuni usalli sannan wa amruhum shura bainahum lamarin su sukan yi shawara da abin da ya shafi jama'a gaba daya ko unguwa gaba daya bai kamata ba in yi shi ne kadai sai na tuntubi sauran mazauna unguwa masu hankali da dattijan cikin unguwa masu hangen nesa cikin unguwa da abin da ya shafi gari to sai na nemi shawarar manya waɗanda suke da faɗa a ji wato a cikin gari kenan don mu tattauna abin da yake fuskantar mu matsalolin da suka shafe mu don abin da ya shafi yanki ko gunduma haka da abin da ya shafi al'ummar musulmi kada ne kaɗai in wa al'ummar musulmi bashin abin da bata ji ba bata gani ba dole ne ana bukatar mu duka amruhum shura bainahum fil harbi wa fil silmi in za a yi yaƙi to sai an yi shawara kar wani ce kawai a fita dan ra'ayinsa sai an tattauna an faɗi ta ina za a fita suwa suwa za su fita wa za a sa kumandan yaƙi da sauransu haka in za a ƙulla sulhu bayan ana cikin yaƙin kuma sai an tattauna kar wani ce kawai a yi sulhu shi kaɗai. amuruhum lamarinsu na su duka shura bainahum amma abin da ya shafe ka naka na kai kadai ba a cewa dole sai ka shawarci wani ko sai ka shawarci dukkan gari a unguwa kana da wani mutum ɗaya da ta ku zo ɗaya shi za ka iya shawarta a gari kana da wanda ta ku zo ɗaya shi za ka iya shawarta ba wanda zai ce ni me yasa baka bani shawara ba ba da haƙƙi akan haka dan lamarin ka ne na gidanka amma al'amarin ku naku ku din to yana da ta cewa wa amruhum tura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su da shi wato ainihin na dukiya wani ba Allah ne ya kawo sadakar inji Allah saka masa alkhairi da ma ai masa addu'a ubangiji ya sa albarka a cikin dukiyarsa da gidansa da iyalinsa da 'ya'yansa masu sanyi ba su da halin yi Allah ba su ikon yi wa min mimma razaqnahum yunfiquna ya zo kan gaba daga abinda muka arzuta su wato muna kan wannan wannan ba karamin kyakkyawan fata bane daga abinda muka arzuta su yunfiquna Allah ya kaddara mu maimaita ayar aka ban san zai zo ba shi ma bai san za mu maimaita ba wallazina idza asabahumul baghyuhum yantasiruna wallazina idza asabahumul baghy sune waɗanda idan zalunci ya shafe su wani ya taka musu ko ya zubar musu yantasiruna suna da suna da karfin daukar fansa ba ragwaye bane ba yantasiruna sa iya ramawa in suna su. to waɗannan ayoyi su muka rufe da su a wancan darasin sai na faɗa muku cewa an faɗa a cikin littafin wato wa yake da suna mahasir ta'awil wannan magana da nace cikin littafin mahasar ta'awil kuskure ne ba littafin mahasar ta'awil bane ba a cikin littafin ma'alimut tanzil na abul qasim ibn juzai al-kalbi daya daga cikin malaman malikiya a karni na takwas dan ya mutu shekara ta 741 bayan hijira yana da littafi wato at-tashil li ulumit tanzil at-tashil li ulumit tanzil ba ma'alimut tanzil ba to a cikin wannan littafin ne yace waɗannan ayoyi kamar suna ishara ne zuwa ga matsayin khulafa'ur rashiduna abubakar da umar da usman da ali ridwanullahi anil jami' yace fadin Allah ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun wannan ana magana da sayyidina abubakar dan mutum ne mai kuwatu tawakkul karfin tawakkalin sa yasa yake ciyar da dukiyarsa ba tare da tunano me zai je ya zo ba dan ya dogara da cewa siyarwa ba zai sa zama ya talauce ba kamar yadda rowa ko ba za ta sa ya zama attajiri ba yace siffar tawakkali ta tasace su duka amma abubakar na da nasibi mai yawa a ciki sannan faɗin Allah ta'ala wanda zai tanibu da kaba'ir al-ismi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun yace wannan kuma sifa ce ta Umar an Khattab wato mutum ne duk da yana da fushi idan an fusata shi amma yana da saurin yafiya da an ja masa aya sai ya sauka da an ja masa hadisin manzon Allah sai ya sauka dalili akan haka wani ya shiga har fadar sai ya faɗa masa ba daidai ba sai na Umar ya zafuta sai ɗaya daga cikin 'yan fadarsa dama mahaddata ne waɗanda sun san alkur'ani sun san me yake cewa da ya ga umar ya zafuta ya ji ba daɗi sai karanta masa khuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin wa inna hadha min al jahilin sai Umar dan Khattab ya lafa ya sauko kasa wa idza ma ghadibu hum yaghfirun wallazina istajabu li rabbihim wa aqamu salata wannan suka ce Usman dan Affan kenan mutum ne mai yawan kiyamul laili waɗansu ma malaman suka ce a kansa waccan aya ta sauka da ke cikin suratu zumar da Allah ce amman huwa qanitun ana al-layli ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قانس آناء الليل mai da'a da ibada a lokutan dare wato yana yawan kiyamun laili da kuma karatu mai tsawo da tsawaita raka'a da tsawaita ruku'i da haka suka ce shi ake nufi da iqamus salat sannan wa amruhum shura bainahum ai ya samu halifanci ne ta hanyar shura Sura ɗin da Umar dan Khattab ya kafa ai da shi Usman a ciki da Aliyu da kuma Az-Zubair ibn al-Awam da Talha da Sa'ad ibn Abi Waqqas da kuma Abdurrahman bin Auf su usuhi da sune kwamitin shura karshe dukan su suka yadda cewa Usman shi ya kamata wato ainihi ya zama halifa bisa ga shawarar su duka wato isharar ce zuwa ga halifancinsa kenan wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma wallazina za a saba humul hum yantasirun suka ce sufa ce ta Ali bin Abi Talib idan ka taka masa kai masa ba daidai ba mutum ne mai karfin daukan fansa in kaga ya yafe ko ya yi afuwa to waɗansu nasoshin ne suka ja hankalinsa amma in ba haka ba shi ba rago ne ba to wannan magana kamar yadda na faɗa wancan malami ya faɗe ta a cikin littafinsa sai dai zance mafi inganci waɗannan ayoyi dukkansu suna nan ala umumiha wato umumi ne siffa ce ake so kowane mummuni ya zama yana da ita tawakkalin ya zama siffarka haka ne santar ka al ismi wal fawahish ya zama siffarka siffata haka idan an fusata mu mu yafi kar mu ce sai mun rama ya zama siffarka siffata sannan kuma an sa kiran da Allah ya ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam, sannan iqamatu salah sannan shawara ko karban shawara masu hankali idan sun baka shawara kuma ka duba ka ga babu saban Allah a ciki kuma akwai maslaha diniya a ciki to sai ka dauka wa amruhum shura bainahum sannan idan kana da dukiya ka ciyar dan Allah duk wannan sifofin ya kamata kowane musulmi wato yana da su sannan wallazi ne za a saba humul bagi hum yantasirun akwai lokacin da idan an yi musu ba daidai ba suka rama wannan kuma dan kar a ga wallan su kar a dauka su matsorata ne dan cikin makiya gaskiya iri biyu ne akwai wanda in kai musu ba daidai ba in sun maka ba daidai ba kai yafi sai wannan ta ga hankalin su sai su karkato sai su dawo kan daidai amma ko waɗanda idan sun maka ba daidai ba ka yafi sun ɗauka kai ɗin matsoraci ne kai ɗin rago ne to wannan sai a yi waltaka ni waltaka kake nan duk wanda ya saka su ma su a saba humul baghy hum suruna aya ta gaba Allah ce وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وبنجد وجزاء سيئة سيئة مثلها sakamakon mummuna mummuna kwatan kwaciyarta abin nufi idan ne munana maka an halatta maka ka munana gwargwadon munanawar da ya maka ka rama gwargwadon abin da ya maka summiyatu thaniya sayyi'atan li mushabahatiha halin ula na biyan an ambace ta da suna mummuna dan ta yi kamanceceniya da ta farko amma ba dan mummuna ba ce ba ta yi kama da ita ne fi sura a sifar ganin ido wa hadha zahirun fi ma yuqtasu min al-jirahat wannan abu ne zahiri cikin abin da ake iya yin kisasunta na raunuka wane wa wane rauni qala ba'dhum wasu sashi na malamai suka ce wai za qala lahu akhzaka Allah idan wani ya zo ce da kai Allah kaskantar da kai Allah kunyatar da kai kai ma kana da dama ka ce da shi a kaza kallahu min gairi an ya ta'adda ba tare da ka ketare hakan ba karka ce a kaza kallahu wa haka idan ka haka bata zanto misliha ba ya ce Allah wadanka ka ce kai ma Allah wadanka ya ce Allah kaskanta ka ka ce kai ma Allah kaskanta ka shine wajza'u sayyi'atin sayyi'atun misliha daidai da fadin Allah ta'ala wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi idan an idan za ku yi ukuba ku yi kwatankwacin yadda aka yi muku daidai da fadin sa faman itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wato wanda ya tsallaka muku iyaka ku tsallaka masa iyaka irin yadda ya tsallaka muku iyaka daidai da fadin sa la yuhibbu Allahu al-jahra bi sui min al-qawli illa man zulim ubangiji baya son bayyana mummunan zance sai ga wanda aka zalunta wanda aka zalunta aka faɗa masa mummuna yana da dama shi ma ya rama da mummuna zalika wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi thumma bughiya alaihi la yansurannahu Allah duk waɗannan ayoyin suna tafiya a bisa ga tsari daya cewa in an maka mummuna kana iya ramawa da mummuna amma sai Allah ya faman afa dukkan wanda ya afuwa wa aslaha yi kokarin gyara tsakanin da wanda ya mona na masa fa ajruhu ala Allah ladan sana wajen Allah wato kenan in ya rama abin da ya sunan shi jaizi abin da ya sunan sa mubah amma in ya yafe abin da ya sunan sa mandub wa mustahab mustahabi yayi to tsakanin kai jaizi da kai mustahabi wanne ya fi wani kai mustahabi shi yafi da haka a nan wurin in ka rama ba wanda zai zarge ka a shari'a shari'ance in ya san shari'a amma in kai rangwame to kuma ubangiji ala zai baka lada in ka ji kai ka bar baka ji ba ka kawar da kai kai ya kana da kunya sai ubangiji ta'ala ya girmama ladanka daidai da a can wurin da ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi sai ce me wala in sabartum lahu khairul lisabirin inda za ku yi hakuri to ai hakurin shi yafi da su masu hakuri kamar ne ce fa man afawa aslaha fa ajruhu ala Allah kamar tan cikin suratul nisa da yace la yuhibbu Allahu al-jahr bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu samira alima in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allah kana afuwan kadira afwa idan an muna na to wannan lalle ubangiji ta'ala na san haka dan ubangiji shi ma mai afuwa ne ku yi afuwa dan yi muku afuwa ku ji kai dan ya ji kanku ku yi hakuri sai ubangiji ta ala ya ba ku lada to amma fa na na maka kai hakuri ba abu ne mai sauki ba sai ka nemi taimakon ubangiji sai ka roke shi sai wani ma ya taya ka addu'a Allah kara wa na hakuri Allah ba wa na hakuri dan haka yace wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala takufi fi dhayqin mimma yamkurun kai hakuri a fa baka yin hakuri sai da sanyan Allah sai da taimakon Allah sai da agazawar Allah sai ka koma gare shi yaro ka roke shi ya baka hakuri wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba mai iya ganin amona na ya kyale sai waɗanda suke da hakuri sai waɗanda aka ba su baiwa ta hakuri ba ko mai iya yin hakuri sai mutumin da yake da babban rabo ubangiji yake wajaza'u jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah sai Allah ce innahu la yuhibbu zalimin Allah baya san azzalimai to wane ne azzalimi ciki wanda yayi da farko ko kuma wanda da aka yi masa yarama? aka ce albadi azlam wanda ya fara shi ya zalunci amma wanda ya rama bai yi zalunci ba to faɗin cewa Allah baya son azzalumai ana nufin cikin komai cikin magana cikin aiki cikin mu'amala tsakaninka da iyalinka tsakaninka da waɗanda kake shugabanta ko suke shugabantanka tsakaninka da maza ko mata tsakaninka da waɗanda kafi ko suka fika ko tsare kunka da sa'annunka kada dai kai zalunci har gare ya zanto kai aka zalunta da kai kai zalunci inna Allah la yuhibbu zalimin ubangiji ta'ala baya san azzalumi wannan dan a ja hankalin mu akan cewa lalle mu ne tsinci zalunci da dukkan nau'in sa babban zalunci wanda shine shirka shine mafi munin zalunci kuma Allah baya kaunar masu shi duniya da lahira inna shirka la zulmun azim wal kafiruna humuz zalimun karamin zalunci wanda mutum zai yi na ya sakaci da wani wajibi da Allah ya ɗora masa ko kuma ya zakewa wani haramiya da ubangiji ala ya haramta masa ko ya shiga haƙƙin wani ko na wani duk wannan karamin zalunci ne to da babban da karamin Allah duk baya son azzalumi sai dai babban zalunci shi ya fi muni kuma rashin so na ubangiji ya fi tabbata ga mai shi sama da karamin zalunci mai shi duk da Allah baya son shi ba wai bayan son sa bane ka tokan dan ya yi zalunci amma yana da imani ta wani bangaren yana da wata falala da zai ta wani bangaren sai ubangiji ya so shi saboda izina da abin da yake da shi na imani da aiki na gari sai kuma ubangiji ta'ala ya kishi shi saboda abin da yake da shi na zalunci ranar tashin kiyama sai a gina sakamako akan me ya furin jaye alkhairin kotar. sharri inna allaha la yuhibbu zalimin ubangiji ce walimanin wala manin tasara ba'da zulmihi ka karanta wannan kuwa wala manin tasara ba'da zulmihi dukkan wanda ya nemi ya rama bayan an zalunce shi fa ulaika ma alaihim min sabil irin wannan babu wani tafarki akan su na a ce a yi musu hukuma ko a zarge su a shari'ance innama sabilu ala an-nas tafarki na zargi ko ukuba yana tabbata ne ga waɗanda suke zalantar mutane wai bugu fil ardi bighayri al kuma suke yin zalunci a ban kasa ba tare da haƙƙi ba ula'ika lahum azabun aliyam lalle irin wannan suna da azaba wadda take mai radadi shaykhul islam ibnu taymiya yake cewa mu yi izina da waɗannan ayoyi tun daga fama utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya har ya zuwa nan har zuwa ga walaman man sabara wa gafara inna zalika lamin azamin umur mu yi izina da su sun bayyana siffofin mummunai ne namiji ko mace haka ake son ya zama haka ake son mu yi rige yaya za mu yi mu siffanta da waɗannan siffofi na farko wa alarabi rabbihim yatawakkalun a tawakkulu ala na biyu ijtinab kaba'ir al-ism wal fawahish na uku al-ghufran inda al-ghadab na hudu al-istijaba lillahi na biyar ikamatu sala na na shida al istishwar wato tattaunawa da juna ga abin da ya shafi jama'a gaba daya sannan na bakwai al infaq wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma na takwas shine al intisar da ake nufi da al intisar in an yi maka abu karama wato ina son ku rike wannan dan mu hada alaka da abin da zai zo bayansa. an gane ko sannan kuma wato ainihin na gaba wala man sabara wa gafara bayan wala man intasara ba da zulmihi wala man sabara wa gafara kaga na tare kenan wato afwa a can an ce karama aka yabe ka idan ka rama a nan gurin kuma an ce ka yafe kuma aka yabe ka idan ka yafe shi ne a nan shekul islam ibn ya ce to me kenan wanda yake nufi an ce idan an yabi wanda yake da ikon ramuwa sannan kuma an yabi wanda ya afuwa to kai kuma nan take baka iya hada guda biyu sai dai kai daya ka bar daya to me ake nufi ke amma ba darajar su dai ba ba darajar su dai ba mun riga mun ce ramuwa menene ja'izi amma yafewa da afuwa fa menene matsayinsa mustahabi kaga ba darajar su dai ba to shine anan gurin ibnu taymiya yake cewa al-intisar da aka yi ba masu shi wannan ba dan kishiyarsa ba shine ramuwa ba karka dauka daukan fansa kishiyarsa shine afwa ba shine kishiyarsa ba ibnu ya ce kishiyarsa shine adamul intisar bi sababil ajazi ragwanci a nan gudan ana so a siffanta ka cewa kai in jarumi ne in ka ga damar ramawa ka iya ramawar ba rago ne ba duk wanda ya yafe saboda rago ne zai samu lada amma wanda ya yafe bayan yana da kokarin ya rama yana da ikon rama sai ya yafe ya danne zuciyarsa shine zai samu me to abin da ayar take nufi kenan saboda ba a son ragonci ba a son mutum ya zama rago dole yana da karfin ramuwa haka ake son kowane mummuni ya zama yana da wannan alqudra alal intisar law arada zalik lakinnahu ya'fu wa yataghaba sai dai kawar da kai yaji kamar bai ji ba sai ya sami yabo a can gurin waccan siffar ta mai ta iko da yake da shi dan saboda kishiyarsa shine mai al'adar wancan alquwa kishiyarsa al'adar dan manzo Allah ce al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min daif wa fi kullin khair sannan kuma yake cewa ista'in billahi wa la ta'jaz ka nemi taimakon ubangiji kar ka zama rago ashe wannan shine wala manin tasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil da kuma wato ainihin wallazina idza asabahum al-baghy yantasirun kudurar akwai ta wato ba a san mutum ya zama rago dai idan ka zama rago wato kenan baka da kudura baka zama almu'min alqawi da ake bukata ba to amma dan kai karfin ba shi kuma dole sai kai amfani da shi ba wato ka kai karfin sai ka samu yabo sannan kuma ka yafe ba kai yi amfani da karfin ba bayan akwai shi kuma sai ka samu mai yabo duka guda biyan amma da ka zama rago baka ka iya ramawa saboda me rago ne kai matsoraci ne shi matsoraci ne kai solo biyo ne kai to kaga nan gurin ba za a yi ka ba annabi yusuf ya samu yabo saboda yana da kudura ya rama akan yan uwansa ne sarki sun zo a matsayin talakawa ya tambaye su kun san me kuka aikata wa yusuf alhalin lokacin ba ku sani ba suka ce a innaka la'anta yusuf shin ko kai ne yusuf din Ya ce ana yusuf wa haza akhi qad manna alaina innahu man yattaqi ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا suka ce mun rantsa da Allah Allah ya fifita ka akan ga ka da mulki da iko da kudura ga mutalakawa idan ka ce da a kama ma aka ce za ka iya yi idan ka ce da a daure za ka iya idan ka ce duk aika za a yi asaraka Allahu alaina wa in kunna la khati'in abinda muka yi ba mu yi daidai ba ba mu kyauta ba yana da ƙarfin yi sai ce la tasriba alaikum al-yawm yaghfir Allah lakum huwa arhamur rahimi babu zargi akan ku daga yau na yafi in dai dan abin da kuka yi min ne wato ainihin har kuke faɗin haka to babu zargi akan ku yau na yafi to kaga ya sami yabo saboda kudura sannan ya sami yabo saboda mai afuwa wato wani abin da nake so in fito muku da maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace babban abin da ake bukatar daukan fansa kar ka dauka kishiyarsa shine afuwa dan inda kishiyarsa shine afuwa to da ya za a yi mutum ya zama mai daukan fansa kuma a yi ya zama mai afuwa ya zama mai tufka da warware kenan wanda qur'ani ko ba zai haka ba amma daukan fansa kishiyarsa shine mai rakwan sai yasa aka yi mai shi ina fata an fahimta to a nan gurin afuwa kuma a wannan lokacin wato sai ta zanto haɗi shi ma kudura ta ɗaukan fansa kuma sai ta zanto kuma abin yabo sai zanto duka sufofi ne da ake son muni da su sai dai kowace kai amfani da ita inda ta dace akwai wanda zai zage ka ko sau ɗari ba za ka rama ba akwai wanda sau ɗaya in ya zage ka sai ka rama akwai wanda zai maka ba za ka rama ba akwai wanda in ya maka sai ka rama to kuma kai ne za ka auna wannan a fikihun rayuwa yadda ka fahimci fikihun mu'amala tsakaninka da mutane da matsayin mutane a wurinka da daraja ko darajar su da kima ko rashin kima su a wajenka amma dai kai mummuni ka ɗauki wannan a matsayin siffofi naka da ubangiji ta ala ke son ka siffanta su ubangiji ala ya ce wa laman sabara wa zafara ka karanta wannan ko ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ولمن صبر وغفر للي دكا من دي حقولي كما يغفر بايان أن يمسى بعدي دي با to wannan yana da babban lada a wajen ubangiji inna zalika min azmil wannan kam yana daga cikin al'amura manya waɗanda zuciya ke daure su ababai ne masu nauyi a cikin zukata al'amura ne masu nauyi a cikin zukata kafin mutum ya iya wato ainihin ɗaukar wannan karkashin watan aya ta waje za a can a can misluha da ita da wa aka aqabtum fa aqibu bi muslima aqabtum bihi malamai suke gina wata matsala ta fiqh cewa idan mutum ya zalunce ka kan wata dukiyarka da ba ka iya tabbatar da shaida game da ita sai ka sami iko ta yadda ka iya ɗaukan wannan dukiyar da ya zalunce ka gwargwadon abin da ya zalunce ka ba tare da ka ya tonu ba ballantana a kai ka kotu a yi maka uku ba ya halatta ka ɗauka ko bai halatta ba misali mutum ne ka ba shi rance na naira dubu biyar kai ka tabbatar ka ba shi rancen dubu biyar amma kuma babu shaida babu rubutu kun yi kuskure ba ku rubuta ba kuma babu shaida daga baya ka ce wani ba ni kuɗi na sai in kare ce ni baka bi na ko kwabo ga nan baka da shaida ko kotu ka ji alkali ba zai saurare ka ba don kai sahibin da'awa ne sahibin da'awa kuma sai ya kawo mai sai ya kawo shaida da za ta tabbatar da shi albayyanatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar kai tun da kayi da'awar kuɗin da ke wajen sa dubu biyar naka ne al aslu nashi ne yanzu kai ka zo da khilaful asli to dole labudda min bayyana to babu to kaga anan wurin kudin ka sun tafi kenan sai dai a lahira to sai malamai suka ce sai ka samu dama ga dubu biyar ɗinsa ko ga wani abu kimarsa daidai dubu biyar ba rage babu kai ka iya ɗauka ba tare da an ganka ba ballantana a fallasa ka ai maka ihu ɓarawo ballantana a kai hukutu ka ɗauka ba wanda ya gani ka rike ya halatta ko bai halatta ba waɗansu malamai suka ce ya halatta hujjar su wa jazaa'u sayyatin sayyi'atun misluha wa in aqabtum fa aqibu bi misli wa uqibtum bihi Fa man itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum babban abin da ake so al misliya abin da ka dauka nashi daidai da wanda ya dauka naka ne baka kara ba wannan al misliya ita ce ake so idan ka tabbatar da wannan to kenan in ka dauka ba a sani ba to ka ta ba ka da laifi a wajen Allah ina ba ta fahimta wannan ita ce magana da su Muhammad bin Sirin suka tafi da su Imam Mujahid da su Ibrahim an-Nakhai da Sufyan al-Thawri waɗansu malamai a cikin mazhabar malikiya suka ce a'a sai dai ka kai kara idan alkali ya gaskata ka to ko in ka zo da to in ko ba haka ba sai dai ka kura ka dauka a lahira dai idan ka dauka yanzu kuma kai zalunci amma hakikanin gaskiya wancan zance na farko ya fi ya fi karfi saboda da za a a cin misluha ku lura da abin da malam ya so maimaita mana nan yace kai da ka fara yi da farko sunan su sayyi'a amma wanda ya rama kuma sunan shi mai ba zai karbi sayyi'a ba amma an ambace shi da sunan sayyi'a saboda mai lil mushakala a cikin larabci abin akwai abin da ake kira mushakala shine a baiwa lafazi ma'anar da ba tashi ba li muqaranatihi ma'a lafzin lahu hadha al-ma'na fi mawdi' al-wahid saboda yayi muqarna da lafazin da yana da wannan ma'ana a wuri daya ai kaga wanda ya fara da farko shi zalunci yayi wannan sayi'a ce amma kai da ka zo karama ko mai kai ba zalunci kai ba adalci kai amma dan me za a ambace da suna sayi'a suka ce lil mushakala kalmomi guda biyu idan sun haɗu wuri daya a iya baiwa ɗayar ma'anar ɗayar wato a ambaci lafazin daidai da wannan daidai da wancan duk da cewa ma'ana ta sha bamban dan na farko zalunci ne na biyu adalci ne to amma duk sai aka ambace su da suna sayyi'a wanda na biyu din ba sayyi'a ne ba kamar can aka ambace su da suna uquba ذلك ومن عاقب Wa ما عوقب وإن عاقبتم فعاقبوا فمن يتدا عليكم فاعتدوا kowanne aka sa su suna al tare cewa na farko ne al na biyu ko menene ramuwa ne adalci ne ba itida'i bane ba ta bane ba ketare iyaka bane amma dai musakala kenan a cikin ilimin balaga kamar da wanda yake cewa wato musakala tana da yawa a cikin alkur'ani mai girma a iya samun ta a cikin ayoyin da suke nuna sifat a cikin ayoyin da suke nuna ahkam a cikin ayoyin da suke nuna mu'amala duk ana samun abin da ake kira wata mushakala har ɗaya daga cikin mawaƙa yake cewa hadil aramilu qad qaddaita hajataha faman li hajati hadal armal zakari yace hadal hadil aramilu waɗannan mataye ne da mazajen su suka mutu qad qaddaita hajataha Gashi ka biya musu bukatunsu abinci sutura magani faman li hajati hadha al-armal zakari to ya zaka yi da wannan armal namiji wanda da ka'ida ba a cewa armal ko armala sai ga mace wanda ta ya mutu amma namijin da matarsa ta mutu shi ba za a ce masa ba al'armalu wato al'aramilu tun zukuri la fil inasi la tun zukur amma tun da ya zo da su a cikin baitin waka daya sai ya zanto har namiji ma a ya ce masa al'armal mace kuma a ce al'armalatu wanda ka'ida in ba haka ba ba a samu haka آية ta الله Allah ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقول وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون من فوقهم خفي وقال الذين آمنوا أنفسهم وأهليهم وأهليهم يوم القيامة على إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء dukkan wanda ubangiji ya nufaci batansa ya nufi ya batar da shi an sabilihi daga tafarkin safa kafara bi ayatihi ya kafirce wa ayoyin Allah fama lahu min waliyyin min ba'd to baya da wani majibincin lamari wanda ba Allah ba wanda zai iya dawo da shi kan tafarkin shirya ai ahadun ya tawalla hidayatahu ba wanda zai iya daukan nauyin shiryar da shi ba da izlalillahi iyahu bayan ubangiji ta'ala ya yi nufin batar da shi fa da kulu firtika bi zulmin akbar nan take sai ka ga ya shiga wajen aikata manya-manyan zalunci wato shirka da kafirci da tsafi da dabo Allah tsare mu wa tarazzalimina zaka hangi azzalimai lamma ra'ul azab yayin da za su ga azaba yawmal qiyama a ranar tashin kiyama bi an matu ala zulmi su ne wanda suka mutu kan zalunci da ma'anar shirka ko kafirci ma zahara lahum jazaohu sakamakon abin ya bayyana gare su zaka gansu kai mai karatu ya kolo na suna cewa ai lambara la azaba yayin da suka ga azaba ya kolo na suna cewa hal ila maraddin bin sabil shin kuwa akwai tafarki na amaishe mu gidan duniya dan mu je mu gyara abin da muka yi mu canza kafirci ta hanyar imani mu canza shirka ta hanyar tabbatar da tauhidi mu canza bid'a ta hanyar tabbatar da sunna hal ila maraddin min sabil shin akwai min sabilin tafarki ila maraddin zuwa ga mai da mu gidan duniya daidai da Allah ce walau tara izu kufu ala nari fa qalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin yayin da za a tsayar da kafirai akan wuta za ka ji suna cewa ya kai mu ina ma za a mayar da mu gidan duniya ina ma a mai sai mu wala nukazzaba bi ayati rabbina ba za mu kuma karyata ayoyin mu ba wa kuna min almu'minin za mu yi kokarin mu kasance cikin mummune haka za su rika fata daidai da nan gurin hal ila maraddin min sabil haka za su rinka cewa ubangiji ta'ala ce وتراهم يغرضون عليها خاشئين من الظل ذاك gansu kai mai karatu ko za ka gansu kai wannan annabi da ake saukar da qur'anin kanka. ka yu'raduna alaiha ana bijirar da su akan ita wuta a nuna musu ita ga ta cewa can za su shiga ciki wara al-mujrimuna an-nara fa zannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa za su ganta kuma su tabbatar sai sun shiga ciki ba su da wata makauta a irin wannan lokaci Ina za ka same su suna masu tsoro da firgici sannan sun bayyana da hali na kaskantar da kai a gaban Allah bayan a gidan duniya mutane masu jiji da kai masu takama masu ji da isa da iko amma a ranar lahira sun zama to sun bayyana da tawazu al-khushu na daukar ma'anar tawazu sannan yana daukar ma'anar al-khawf tsoro to ka iya hada guda biyan ga su a tsorace kuma suna bayyana da tawabu'u bayan tawabu'u ba halayen su bane a gidan duniya yanzuruna min tarfin khafi wato khashi'ina suna kaskantar da kai wato ko suna tawazu'u min az-zulli saboda kaskanci da zai same su kaskanci da zai same su a can wato ainihin lahira yanzuruna min tarfin khafi suna kallo ta hanyar gefen ido ka san kallon matsoraci baya iya kallon abu gaba daya yana kallon sa ta gefen ido ay da'ifin nazari musarakatan suna da raunin gani suna satar gani wato su kalli wuta su kalli mala'iku su kalli kuma waɗanda za su tsira ba za su shiga cikin wutar ba suna nufin ina ma so ma a ce za a cire su daga cikin wannan hali shine yanzuruna min tarfin safi ubangiji ce wa qala allazina amanu waɗanda suka yi imani su kuma za su faɗa lamma ra'au ma dahama ma dahama kuffara min al-azab wal-khasara yayin da suka ga irin abin da yanzu ke wa kafirai na azaba da hasara za su ce innal khasirin allazina khasaru anfusahum lalle hasararru sune waɗanda suka yi wa kawunan su hasara suka yi hasaran kawunan su wa ahlihim suka yi hasaran iyalin su yawmal qiyama a ranar tashin kiyama bi takhlidihim fi nar ta hanyar dawamar da su a cikin wuta wa adami wusulihim ila al-hur da rashin sadar da su zuwa ga hurul in al-mu'addati lahum irin wanda aka yi tanadi don su fil jannati a cikin aljanna law amanu inda ake sun yi imani wal mawsulu khabaru inna wannan al-mawsul da ke cikin innal khasirin alladhina khasiru anfusahum alladhina khasiru anfusahum al-mawsul dinnan shine khabaru inna da ke cikin innal khasirina ma'ana inna ya zanto harfu tawkidin wa nasb al-khasirina ya zanto shine mansubun al-mansub bi inna kenan sai ya zanto alladhina khasiru shine ismu wato khabaru inna kenan marfu'i kenan amma tunda mabni ne al-fatih fi mahalli rafi' ubangiji ce ala ku saurara ku ji inna zalimina fi azabin muqim lalle azzalimai suna cikin azaba mai wanzuwa ba mai yankewa ba da'imun wato azaba wadda take mai dawwama huwa min lahi ta'ala wannan cikon magana ne na Allah bayan mummune sun yi magana taqiban alama zukira dan a cike abin da aka ambata min halil kuffar yawmal qiyamah na halin kafirai wato a ranar tashin kiyama wato za su samu kansu cikin kaskanci da kuma hasara ta haka Allah ce fala ta hasabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء wato za ka same su a wannan rana muhutu'ina da gaggawa suna hanzari duk inda aka kira su za su tashi dan a firgita suke muqani yin sun san da kansu kasa la yartaddu ilaihim tarfuhum in san kalli abu ganin su baya komawa zuwa gare su wannan wani hali ne cikin halayen da za su samu kansu a ciki a nan wurin kuma yanzuruna min tarfin kafi shi ma wani hali ne daga cikin halayen da za su samu kansu a ciki wa afidatuhum hawa zukatansu babu komai a ciki sai tunanin azabar da ke gabansu. sun manta da yaya sun manta da mulki sun manta da takama sun manta da duk abin da suka yi a rayuwarsu ta duniya wannan kaskancin lahira ke sannan ga hasara don babbar hasara ita ce mutumin da ya hasara lahira duk abin da ka rasa a duniya ko na mulki ko na kuɗi ko na yaya ba hasara ba ce ba hasara ita ce mutum ya hasara ta lahira da ita ce ya hasarar kansa ya hasarar ahalinsa ahali su ne matanka na gidan aljanna da ke cikin gidanka hurun ain ka misali lu'lu'il maknun jaza'an bi kanu ya'malun a ce baka samu wannan ba ai ba hasara kai to ya ake suka zama hasara dan ya riga ya tabbata cikin hadisi kowane mutum a gidan duniyar nan da muke gani yana da gidaje guda biyu yana da gida a aljanna yana da gida a cikin wuta idan har mutum ya samu gidansa na aljanna to kafaran da suka shiga wuta sai su gaje masa gidansa na wuta shi kuma ya gaje gidansu na aljanna kaga ya samu rubi biyu idan ko mutum shi wuta ya samu kansa a ciki to mumunan da ke cikin aljanna sai su gaje gidan shi shi kuma ya gaji nasu na cikin wuta an yi musayi ke kaga anan yayi hasarar kansa ya shiga wuta yayi hasarar wani ya kwace gida ya kwace mota ya kwace komai shi da ya saci takalmi a masallaci wa zai turo da shi tsammanin sa haka wai cikin a cikin rububi mutum zai bata wannan jahiltar ubangiji ne malakum min malda'in yawma izin ba ku da mafaka da za ku koya a wannan rana wa malakum min nakir ko ba ku da ikon yi inkarin abin da kuka yi ko ka ce malakum min nakir ba ku da ikon badda kama da buya ko sajewa a cikin taron jama'a ta yadda ba za a gane ku ba fa in a'radu aka ce da manzon Allah idan sun kawar da kai suka kiyarda ba su ansa kiran Allah ba wajen ɗayan tashi da ibada ba su ansa kiran manzon Allah ba wajen bin sa sau da kafa cikin abin da zo da shi fa ma arsalnaka alaihim hafiza kai kam ba mu aiko ka zanto dan gadi akan su ta hafazu amalahum ta yadda zaka rinka kididdige ayyukan su bi an tuwafiq al-matluba minhu ta yadda kana kokarin ayyukan nasu su dace da abin da ake bukata ba a turo ka sai ka tursa su kansu haka ba in alayka illa al-bala abin da ke kanka shine kisarwa wa hadha ghayatul mulatafati bihi malam yace wannan makwarar tattausa harshe kenan ga kafirai wanda ba su yi imani ba a cewa manzon Allah ba turo shi dan ya tursa su ba an turo shi dan ya musu bayani don mai wa'azi bayani yake baya tursasa mutane ce dole sai kun bi gaskiya domin inda mai wa'azi yana son a ce dole sai sun bi gaskiya yana da ikon tursasawa da ba wanda zai saura akan barna amma manzon Allah sallallahu alaihi ya bar duniya ya baro dan su akan barna haka kuma kowa zai mutu kuma ya baro dan su akan barna amma za ka yi kira dan cin manufa da yawa manufa ta farko kai kai annabi cikin abin da yayi wannan koda wani bai ansa ba kana da lada manufa ta biyu ka yi yankan hanzari ga mutum ta yadda ba zai ce ba ba a faɗa mu ba manufa ta uku waɗanda Allah ya su shirya kuma za su shirya to kaga a nan gurin wato idan ka yi haka ka cimma manufofi da dama wajen kira in alaika illal balag ba komai a kanka sai isarwa wa inna idza azaqana al-insana minna rahmatan ubangiji ta'ala ya ce idan muka dan wa dan adam wata rahama daga bangaren mu kalghina wa sihha kamar wadata da lafiya fariha biha dan dan sai ga yana farin ciki da wannan har abin ya kai shi zuwa ga alfahari wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim amma idan wani mummunan abu ya samu mutane saboda abinda da hannayensu suka jawo musu ai qaddamuhu abin da suka gabatar su wa abbara bil aidi li anna aktsara al a'mali tuzawalu biha an ce abin da hannaye suka gabatar saboda galibin abin da mutum ke yi da hannu ne amma ana nufin abin da jiki gaba ɗaya yi da akwai abin da ba da hannu ake yi ba amma an rinjayar da bangaren hannu saboda shi ke ɗaukar kaso mai tsoka na abin da ɗan adam ke aikatawa Shi ne wa in a sayyi'atun bima ƙaddamar aydihim idan wata musiba ta same su wani bala'i ya same su saboda abin da hannayensu suka gabatar fa innal insana kafur nan da nan sai ga dan adam ya kafirce ma ubangiji yana ganin me yasa Allah zai jarrabe shi da wahala bayan kuwa kaza bayan kaza bayan kaza wanda ya kamata ya gane cewa ai da Allah ya dandana masa rahama me yasa bai godiya bai alfahari to a sakamakon haka kuma sai aka dandana masa azaba da haka anan dan me ba zai hakuri ba kuma sai ya raki dan me zai bijire ban ubangiji Allah shi lillahi mulku samawati wal ardh يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير لله ملك السماوات والأرض mulkin sammai da kasai gaba ɗaya a hannun Allah yake shi kadai ya ma ya sha yana halittar abin da ya ga dama mace ko namiji tagwaye ko ƴan ɗaiɗai wani lokacin ma ƴan uku uku ubangiji na halittar abin da ya ga dama a cikin kowace mahaifa habu liman ya yasha'u inasa yana bayar da yaya mata ga wanda ya so wa ya habu liman ya sha zukur yana bayar da ‘ya’ya mazaje ga wanda ya ga dama zauwi yuzawwijuhum zukuranan wa inasa ko ya garwaya musu a tazwi shi ne a taklif ya takuɗa musu ya garwaya musu zukuranan wa inasa maza da mata a haɗe wa yadda aluman wa kima ubangiji yana mayar da wanda ya ga dama ya zama bakarare al shine wanda baya haihuwa namiji a ce rajulun aqim mata ma imra'atun aqim ba a kawo ta'ut ta'alis nan saboda ala wazn fa'il mimma yastawi bihi al-muzakkar wal mu'annath abin da zo ala wazn fa'il galibi yakan zanto mimma yastawi fihi al-muzakkar wal mu'annath da mace da namijin duk ɗaya ne da haka dai yadda al'umman ya sha wa qima innahu alimun kabir waɗansu malamai suka ce wannan aya ubangiji ta'ala yana magana ne da yadda ya karkata annabawansa haka suka rarrabu yadda ya habu liman shawo inasa suka ce kamar annabi lut an ba shi mata ne zalla yace haula ibanati in kuntum fa'ilina yake faɗa mutanensa su kuma suka ce lakada alimta malana fi banatika min haqqin wa ka la ta'lamu ma nurid ya habu liman yasha'u ina sakin wa ya habu liman yasha'u dhukur suka ce wato kamar annabi ibrahim gaba ɗaya ƴaƴansa maza ne annabi isma'il annabi ishaq kaga ai maza ne aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa suka ce kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da ruqayya yana da ummu kulthum yana da fatima yana da zainab kaga duk mata ne yana da abdullahi yana da alqasim yana da wa ibrahim kaga maza ne yuzawwijuhum dhukranan wa mu'inata. wa yaj'alu man yasha kai kima suka ce kamar annabi isa ba ya da la namiji wa la mace to amma wannan kawai ya shiga ne cikin tafsiri bisa ga dace amma ayar tana magana akan umumin mutane ko yanzu nan masallaci idan ka kasa mu zaka samu haka mutum ba zan cewa wani bakara ne ba sai dai in ce bai aure ba eh kar in nuna wani sai na ce masa bakara ne amma da akwai wanda baya da namijin baya da mace muka alhamdulillah yuzawijuhum dhukranan zan ma sai da haka yuzawijuhum dhukranan wa inasa wani kuma banat kadai wani kuma zukur kadai ma'ana dai hiba ce ilahiyya baiwa ce daga ubangiji ya kasa bayi zuwa ga wannan wannan abin da yake wa mashi'a ta shi tsantsar mashi'a cewa yana zartar da abin da ya so cikin mulkin sa, ba abin da mutane suka to a nan gurin sai aka fara ambatan 'ya'ya mata malamai suka yi ta bayani suka ce saboda galibi mazaje sun fi son su haifi ɗa namiji ko iyaye sun fi son 'ya'ya maza sama da mata to sai ubangiji ta'ala ya fara ambatan mata kafin maza saboda mai shi abin da ya so da abin da ku kuka so tunda ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u to wannan mashi'a din shine sai ya gama ta akan maza ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur ibn al-qayyim a cikin tuhfatul mawdud bi ahkamul mawdud yace abin wato abinda na fahimta karkashin wannan kamar a fakaita raddi ubangiji cewa mutanen jahiliya waɗanda idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب su ba sa son iya mace sai Allah ce to abin nan da ba kwa so amma gudancin ku na jahiliya ni bari in fara gabatar da shi kafin ɗa namiji yace to amma kuma a ciki ba a ɗaukan fifiko a ce tunda an gabatar da mace ta fi falala tunda an jinkirtar da namiji baya da falala ba a ɗaukan fifiko yace da aka gabatar da mace sai aka cire alif da lam a cikin lafazinsu da aka jinkirtar da namiji sai aka kawo alif da lam ita mace tunda tana da karancin falala tsakaninta da namiji fa quddimat fa jubira ta'khiruha bi taqdim gabatar da lafazin ya habu liman yashau inasan sai zanto cewa wato lallacinta akai shi kuma namiji da aka kai shi karshe wa yahabu liman yasha udhkur aka wa alif da dan gibin da zai samu na an kai shi karshe alif da lam ya lallace shi ya cike masa shi aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa tunda can babu takaddim da ta'khir sai zanto dhukuranan inasan kowanne ba alif da lam wa yaj'alu man yasha fi ma karshe dai gaba ɗaya Allah ce innahu alimun kabir ya Allah shine alim masani sannan kuma kabir mai iko da ilimin da kudura yake halitta da ilimi da kudura ya halitta sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu da abin da ke cikinsu Allahu allazi khalaqa sama'a samawatin wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna sai ce me li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma innahu alimun qadir wato halitta gaba ɗaya tana bukatar al'ilmu tana bukatar al'kudura ilimi ke sa a sanya a irin abu inda ya dace kudura ke sa kuma abin ya tsaya saboda mai kudura ke rike da shi yumsiku samawati wal arda an tazuda wa kustama a an taqa'a alal ardi illa bi izini subhanahu wa ta'ala aya ta ce ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء innahu aliyyun hakim ubangiji cewa ma bai bai cancanta ba ga wani dan adam baya cikin haƙƙinsa an yi kallimahu Allah ubangiji ya masa magana shi da shi illa wahayan sai dai wahayi a nan gurin malamai suka fassara wahayi da cewa ilhama wato ubangiji ta'ala ya masa wahayi na ilhama ya jefa son yi kaza a cikin zuciyarsa ko kin yi kaza a cikin zuciyarsa aikata kaza ko bar kaza ilhama kenan wahayi na ilhama wanda ba mala'ika aka turo ba ba kuma maganar Allah ya ba illa wahayan ɗaya kenan mataki na farko na wahayi aw min wara'i hijab ko kuma Allah ya sanya hijabi tsakaninsa da shi gashi yana jin maganar Allah amma bai gan shi ba irin yadda ubangiji subhanahu wataala yayi da annabi Musa alaihi salam walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ubangiji yayi masa magana kuma ya ji amma bai ga Allah ba yace rabbi arini anzur ilayk talata me lan tarani walakin walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma kala qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin sami'a kalam Allah da lam yara Allah ya ji maganar Allah amma bai ga Allah ba kaga min wara'i hijab kin kamar kuma yadda ya faru ga manzon Allah a daren Isra'i ya ji maganar ubangiji amma zance mai inganci shine bai samu daman ganin ubangiji ba hadisi ya nuna haka cikin sahih bukhari daga ummu na Aisha Allah da a gare ta kamar yadda hadisi daga Abu Dharr ko sa a cikin sahih Muslim shi ma ya nuna haka manzon Allah bai samu damar ganin ubangiji ba amma ya ji maganar Allah shine au min wara'i hijab mataki na uku na wahayi aw yursila rasulan ko kuma Allah ya turo da dakada cikin mala'iku da ka kai jibril zuwa wajen wane cikin annabawa fa yuhi bi iznihi ma yasha sai wannan jakada yayi wahayi da iznin ubangiji irin abin da Allah ya so ya faɗa waɗannan sune ne matakai na uku na wahayi ba su na hudu idan an kawo na uku ko na hudu ko na biyar to duk za ki shiga cikin kalmar wahayan domin wahayan din nan ya iya daukan ilhama sannan ya iya daukan mai ru'uya manamiya ganin abu a cikin mafarki shi ma ya zama mai diddai wahayan ne tunda ru'uyal anbiya'i hakkun mafarkin annabawa gaske ne matakan wahayi kenan guda ko dai wahayi na ilhama ko kuma ubangiji ya maka magana ka ji amma baka gan shi ba ko kuma ubangiji Ala ya turo maka da kada cikin mala'iku wato yadda ake turo mala'ika jibril zuwa wajen annabawa to shine suka ce wahayin farko illa wahayan wannan wanda ba annabi ba ma yana iya samun sa annabawa na samun sa waɗanda ba annabawa suna iya samun sa hasali ma banda dan adam waɗansu halitta ma suna iya samun sa wa auha rabbuka ila nahli أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال أنا أوحى ربك إلى النهل وهي إلهامني وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وحي ندى إلهام annabi na iya samu wanda ba annabi ba zai iya samu annabi idan ya same shi abin da aka yi masa ya zama wahayi daga wajen ubangiji wanda shari'a za ta tabbatar shi wancan ko baka iya tabbatar da shari'a da shi in kai ba annabi bane ba wani wanda ba annabi ba aka yi masa ilhama ko yayi mafarki to baya cewa tun da yayi mafarki in ya tashi yi iza a ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ko dubu da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ko ya laɗi ɗari da ashirin da tara ba ya cewa mutane ku zo yi dan kawai ya gani a mafarki yana buƙatar wahayin annabi ya gaskata masa wannan mafarkin nan har kafin a yi ina fata an fahimta to amma kaga wanda ya shafi min wara hijab wannan ba wanda yake samu cikin annaba ko cikin annabawan sai waɗanda Allah ya zaba ya musu annabi Musa da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma aw yursul rasulan wannan kuma ya shafi dukkan annabawa da dukkan mursalai aw yursul rasulan kaga yadda matakin abin innahu aliyyun hakim ubangiji shine aliyu madaukaki sannan kuma hakim wato ainihin mai hikima li uluhi shi yasa ba zai magana ko da wani mutum ba gaba da gaba illa wahayan aw min ra'ida anan malamai suke gina wata mas'ala ta fikihu musamman a malikiyance suka ce idan mutum ya rantsa gobe asabar ba zan yi magana ba san sam amma sai ya aike ka wurin wane da takarda ka je ka karɓo kaza ko a baka kaza ka fara ta kama shi ko ta kama shi ba suka ce in yi aike aikin ya shiga cikin magana ko da rubutu ya yi? saboda mai Allah ya yi istisna'in aike daga cikin alkalam sai nuna al-mustasna min al min minhu da yace wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah gaga al-kalam ne illa wahayan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fa idza alfarta rasulan faqad takallamta idan ka aikata ka aiki jakada to kai me kai magana da haka fara ta kama ka saboda an yi istisna'in daga cikin al-kalam innahu haki. hakim anan ya za ku yi da hadisin jabir manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace jabir dan abdullahi ubangiji ta'ala bai taɓa yin magana da wani ba gaba da gaba amma ya yi magana da mahaifinka gaba da gaba cikin hadisi ibn kasir ya ce eh hadisi ne mun sallama ya inganta lakin zalika kala fi alamil barzakh a barzahu ne ba a duniya ba wannan ayar kuma tana magana akan me a duniya amma abarzahu. Allah na iya magana da wani ko da ba annabi bane ba don wata hikima sai dai ba za mu tabbatar ba sai abin da nasi ya tabbatar baban Jabir ya yi shahada a wajen yaki falalar da ya samu ya kai matsayin Allah ya yi magana da shi gaba da gaba amma ba a duniya ne ba a barzahu bayan an mutu kafin a tashi kiyama in ka ga hadisin fassarar da zaka yi masa kenan ita ce a mazhabin ahlus sunna wal jama'a dan kar in bid'a su likita ka sai aya ta karshe wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على إلى الله تسير الأمور وكذلك أوحينا kamar haka ne muka yi wahayi zuwa gare ka wahayin mai ruhan wato wani ruhi min amrina daga lamarinmu ko da umarninmu da ake nufi da ruhi a nan shine alkur'ani mai girma an ambace shi da suna ruhi saboda yana rayar da zukata yana rayar da zukatan da suka kekace suka bushe a da kafin ƙur'ani ya sauka cikinsu. su ma kunta tazri mal ta iman baka kasance ka san yadda ake rubutu ba ballantana ka san littafin da aka saukar maka na alqur'ani walal iman haka baka san imani ba a da kafin a saukar da wahayi a kanka walakin sai dai da Allahu nuran mun sanya wannan ruhi da muka saukar maka wato alqur'ani ya zanto nuran alqur'ani nur ne li'annahu tahya bihi alqulub sannan kuma alqur'ani wato ainihin ruhi ne ta hayabil qulub sannan kuma nur ne li'anna fihi al-idaa'a a cikin sa akwai haske fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna wato haske ne alqur'ani sannan ruhi ne shi alqur'ani haske da ke kore duhu na jahala ruhi da yake rayar da zukata ko zukata ke rayuwa a sanadiyarsa ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا haske ne da muke shirye da wanda muka so cikin bayan mu da shi wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim lalle kai din kana shirye da mutane ta hanyar bayani da wa'azi ya zuwa ga tafarki madaidaici siratal lahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard tafarkin ubangiji wanda shine ke mallakar abin da ke cikin sammai da kasai gaba daya ala ku saurara ku ji ila Allah tasirul umur zuwa ga Allah ne al'amurra ke komawa wato ainihin gaba malamai suka ce wannan aya da take da annabi ma kunta tadri mal kitab baka san alqur'ani baka kafin a saukar maka wannan ya nuna wato kenan kafin saukar da alqur'ani bai iya karatu da rubutu ba sai bayan an saukar masa kuma ya iya karatu da rubutu ba tare da wani ya koya masa ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi ba tare da malami ba sannan kuma suka ce walal iman baka san imani ba kafin a sauka maka da alqur'ani waɗansu suka ce abinda ake nufi da imani a nan ana nufin tafasirul iman bayani illa filla na imani detail na imani sune bai sani ba amma mujmalul iman imani turarre da kulalle annabi ya san shi domin koda a lokacin jahiliya bai shirka ba bai bautar gunki ba ya rayu akan fitra salima da ubangiji ya ɗabi'antar da shi a kai saboda an riga an cire rabon shaidan a jikinsa sun yana yaro karami wato kenan ba wai ana kore imani bane gaba ɗaya ba a'a ana kore bayanin imani na filla filla juz'iyatul iman tafasirul iman shine abin da bai sani ba amma mujmalul iman dunkulallen imani a ture ba tare da an farfasa an yi bayani filla filla ba wannan kan ya san shi ya dabi'antu da shi waɗansu kuma suka ce a ana nufin duka ne gaba daya duka tafasilul iman din al-kulliyat wal juz'iyat sai ta hanyar wahayi ne mutum ke gane su ba ta hanyar wato ainihin hankalinsa ba wannan dai duk maganganu ne na malamai abinda muka faɗa ya zama daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya shafa mu ya fi mana ya taba kawo mana ziyara nan masallacin a shekarar 96 ko 97 na manta ɗaya cikin biyu shine malam yusuf kwatan karfe can kusa da abuja to yau ya kawo mana ziyara ziyarar da ta shafi suna da wani katon masallaci da suke ginawa kuma sun yi nisa cikin aikin amma kuma al'amura suka tsaya saboda rashin taimako daga yankunan da suke da haka aiki wajen da'awa mutum ne wanda yake kaifi daya a hakikanin gaskiya Don ban manta ba kila shi ya manta lokacin mana JTC an taɓa kirawo mu ofishin principal aka zazzage mu aka ci mutuncin mu aka zagi malam Abubakar Gumi kun san saboda me saboda muna zuwa muna sallah karfe daya kuma ka'idan makaranta sai karfe biyu to a wannan lokacin shi ne limamin na yan wannan kawo canji din cikin sani na har zuwa yanzu malam Yusuf haka yake da kwazo wajen da'awa ubangiji ta Allah saka sai ne Allah ya karfafe shi kawai zan kirawo shi ne dan yayi mana sallama jama'a su ganshi sannan kuma a ci gaba da karɓar taimako don wancan aiki nasu kamar yadda dama za a nema a wajen malam bin Usman da waɗansu masallatai to ya kamata mu yi tanafusi cikin aikin alkhairi ya zanto in ba mu yi na ɗaya ba ya zanto mu ne na biyu da Allah jama'a su taimaka don Allah kuma na tabbatar idan kuka ba da taimakon nan gaskiya za ku fitar da ni kunyar malam Yusuf sallama jama'a su sautin ka. shekara goma da banka nan da yake gabatarwa a gidan rediyon Abuja cikin harshen Ibra da haka yana da kokari wajen da'awa